da 12 wai ba bambanci to in ba bambanci tsaye da taka haka tsaye da ita ta tsaya a haka in dai ba bambanci Mala <laughs> Allah ya ƙara annabi daraja kaji. <laughs> Sai kuma yanzu shi ke da mun hannanta. Fatima Kai? A'a Rama Sadau da Goyo. Rama Sadau da Goyo ban kike tambaya da wai dama yi tambo musu gashi ya kwanta abin shi eh yanzu ya fara yayi kama da yaron ki Allah mm to amin zaki ji ki a YouTube cewa me <laughs> Rama Sado tana son yaro ba ne ba kana so da wayo <laughs>

muna daukar ci gaban industry season 3 insha Allah ku ci wani subscribe din ba for TV wanda da hankalin kwa wannan season din ma zan kashe shi zai mutu do a a to ba ruwa na ba na ba ki da yan kallo oni ne na rasa yadda zan yi in gaya babansu na sai mishi maganin ƙara girban abu na rasa taya zan bullo mishi da wannan al'amari in gaya mishi na sai mishi oni bar ma in kira shi a waya in gani wayo allah na kai wayo wayo allah ba zan iya kiran shi ba ni yanzu me zan ce mishi taya zan zan bashi wannan abun kai wayo halin dina baban hello hello kai ne alhaji mato eh ni ne alhaji mato domin kama yaron gurinka yanzu haka yana wajenmu muna neman miliyan ɗari yi mai magana hello baba kai waye daga ciki ne dai abdulaziz ne ko, ko, ko masaudu masaudu ne a kai ku ci uban shi ku kakkarya shi wannan yaron da kuke gani ɗan riko ne dama na rasa yadda zan yi da shi billahi lazi ga cin abinci ga rashin zuwa aike kai ku kakkar shi kar ku raga mai kai ba ɗanka bane wannan kai wa ga muku ba ɗana bane ba ɗan riko ne <laughs> za ka biya miliyan hamsin <laughs> ha ba dai a wannan ko cika ba zan iya biya ba ai ku ya gagale shi kawai za ka turo mana kati na dubu biyar mu sake shi ai billahi la ilaha illa ko talatin ba za ta fita ba kai yi mai magana kashe ne ba za